Kakakin Majalisar Dokokin Tarayya a Najeriya Aminu Tambuwal ya kirayi 'yan Najeriya da su ci gaba da zaman lafiya. Tambuwal ya jaddada muhimmancin zaman lafiya ne a Kaltungo jihar Gombe yayin kaddamar da kayayyakin rage raɗin fatara da 'yar majalisar dokokin tarayya mai wakiltan Kaltungo Shangon, Binta Bello ta samarwa al'ummanta. inda ya ce zaman lafiya ne kadai zai sa al'ummomi a najeriya su ci gaba da cin moriyar mulkin demokradiyya da mu da gaba da zaman lafiya aka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki wani lokacin da ana zama sarki don sarki bai iya yin mulki sai yana kuma zama lafiya gwamna ba iya yin mulki a kawo ci gaba ko majalisa su tare da gwamnati a yi ci gaba in ba zaman lafiya ina kira gare mu ga mu ci gaba da haɗa kai da junanmu mu zauna lafiya da junanmu a ci gaba da rike juna a ci gaba da yin adalci ko yaushe mu kalli shugabanni masu adalci mu bi ba ana neman shugabanci ba ne don kawarto shugabanci baya tafiya in ba adalci ga kowa yake ko musulmi ne aiki to za a ga samu ya ba da ci gaba ina roƙon da mu ci gaba da kyakkyawar fahimta a tsakanin mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya Aminu Waziri Tambuwal kakakin Majalisar Dokokin Najeriya A nashi gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kumbo ya kalubalanci sauran masu rike da mukamai ne. Kowa ya ce binta ta kyauta, binta ta yi abin da ya kamata. Kuma an yi kira ga duka 'yan majalisu wanda suke tarayya ma'ana da sanatocinmu da members dinmu da suke wakiltar mu a majalisar tarayya da members dinmu da suke wakiltar mu a majalisa ta jiha da kuma waɗanda ba zaɓaɓɓu ma amma suna cin albarkacin zaɓe da kwamishinoninmu da appointees domin in na ce pa na san kwanan na tangalawa kawai mata pa an yi dubu ɗaya da wani abu to kuma wakilai ne kuma muna tsammanin wata rana ku gayyace mu in ba za ka ba da guda hamsin ba to za ku iya haɗuwa ku ba da guda daya ko guda biyu. Alhaji Ibrahim Hassan dan Kombo, gwamnan jihar Gombe, to ko me